ya taɓa guraben ministoci guda goma sha biyar daga cikin guda sittin da hudu da ƙasar take da su tsofaffin ministoci guda shida ne aka canjawa guraben aiki tara kuma daga cikin su aka sallame su kasancewan ana zargin su da rashin iya aiki da ma hana da kudaden gwamnati wannan shine ma yasa shugaban ƙasar ta jamhuriyar kamar paul ya ce dole ne a yi musu binciken kwakwaf an samu sababbin fuska na ministoci guda tara ta bangaren sakatawar gwamnati kuma shugaban ƙasan ya saka sababbi guda hudu kuma ya sanya mai ba shi shawara guda ɗaya tilo wanda ya samu matsayin da ba a zata ba shine gwamnan jihar Littoral Duwala Joseph Beti Asumo daga matsayinsa na gwamna ya haura zuwa ministan tsaro na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma ana ganin zai fuskanci kalubale musamman ma wajen harhare da 'yan ta'addan nan na Boko Haram suke kaddamarwa a jihar Arewa mai nisa sabon ministan kafin dawansa gwamna a jihar Littoral Duwala dama shi gwamna ne a jihar ta Arewa mai nisa ministan tsaro tsaron jasa a sumo cikin jawabinsa ya gode wa shugaban kasar ta jamhuriyar kamar paul biya da yardan da ya ba shi. Euh, euh, kuma ya ce zai yi kokari matuƙa gaya na ganin zaman lafiya ya wanzu a arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru Asun ya gode wa jama'an da ya aiki da su a jihar Littoral Duwala a cikin ministocin da aka ba wa sababbin guraben uku daga cikin su mata ne wannan kwaskwari ma dai yau shekaru hudu kenan da 'yan kasar ta jamhuriyar Kamaru suke jira. Na yi wa Alhaji Dan Juma'a da mu tambaya a matsayinsa na babban dan siyasa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya yake ganin wannan kwaskwari ma da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi. E wato lokacin da aka naɗa shi gwamna a nan Duwala a littoral lokacin da ya zo domin ga har sarkin marwa ma ya rako shi nan duwala mutum ne wanda yake aiki duk inda ya zauna yana aiki da kyau shine kake gani na gaya ma gurzon namiji ne inda aka sa shi nan ya dace da shi shugabanmu kuma kafin ya sa mutum a waje sai ya tabbatar wannan mutum ne mai aiki wanda ya dace da shi wanda zai sa mun san wannan canjin da ya yi canji ne mafi alheri a nan kasan kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru